masu son zuwa Europe don aiki ko sana'a ah, tafiya ce ta samun tangarɗa a ta fama musamman mu daga nan Afirka wannan magana sirrin naku ne ba iya Europe ba duk duniya ah, kawai wanda yake so ya balaguro daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa misali akwai wanda su saudiya suke son zuwa akwai wanda su ah, dubai suke so wasu qatar kenan kaga a gabas ta tsakiya akwai wanda su 'yan afirka ne kuma wata ƙasar ta afirka suke son zuwa misali a yankunan mu wasu suna so su je libya wasu suna so su je algeria da shauransu to ala iya halin wannan sirrin naku ne wanda da yake so ya je wata ƙasa ya zauna ya ko sana'a ko yi aiki to yana ta ƙoƙari yana ta kai kawo to ko me kake yi bayan ka yi ƙoƙari da ƙafafuwanka da kai kawonka to kuma ka haɗa shi da addu'a to wannan sirrin in an buga shi da izinin Allah tabaraka ta'ala za a samu nasara a tsallake da ƙasan da ake zuwa ƙasar da ake so a insha Allah alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala wa tawfiqi illa billah baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatan an fahimci jawabin Europe kawai da aka kira ba iya Europe ba duk wata ƙasa da kake son ka bar ƙasar ka ka je ka zauna kai aiki ko kai sana'a ana iya yin wannan aikin dan shi kowane dare kowane dare bayan dare ya raba misalin sha biyu na dare idan a ƙasar da kake ne ka duba ka ga yaushe ne dare zai raba ka lissafa awanni daga faɗuwar rana zuwa asuba awa nawa ne sai ka raba biyu in ka raba biyu sai ka zo ka tafiyar da su a dare ka dinga tafiyar da su awa ɗaɗɗe awa ɗaɗɗe inda ka ga ya tsaya in ka raba ka ga awa sha biyu ne misali sai ka raba biyu ka ga ya zama awa shida kenan a ƙaddara daga faɗuwar rana zuwa asuba awa sha biyu ne sai ka raba shi biyu misali inda kuke sai kuka yi magariba shida da rabi kaga bakwai da rabi ka ci awa ɗaya saura biyar takwas da rabi tara da rabi goma da rabi sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ya zama shine rabin dare wannan misali ke bayarwa ka lissafa ka gani bai kai hakan ba in aka ce ka ga rabin dare to wannan lokacin za ka yi wannan nafila daga nan zuwa sama sai kai nafila raka a biyu da kowace sura da niyyar biyan wannan bukata sai ka zauna inda ka yi nafilan nan ka kunna kowane irin turare ne kowane iri ne turaren tsinke ko na wuta kowane iri kake da shi saboda haka sai ka san a tunaninka sai zamo kana tunano garin kawai da kake so ka ji to sai ka dinga karanta wannan ayar har ka karanta kafa 313 313 rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira wannan ayar zaka dinga karantawa kafa 313 yawwa rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha waja'allana min ladunka waliyan waja'allana min ladunka nasira wannan aya tana cikin suratul nisa'i aya ta 75 ai Allah ya datar da mu 313 ake karanta 313 Allah ya datar da mu assalam kullun zaka dinga insha Allah Allah ne ka san wanda sai ka je kasan nan ko baka da kusisi Allah ya datar da mu assalam